kowa ya ɗauki guziri kar kowa ya ɗauki guzirinsa kowa ya bar kayan abincinsa da guzirinsa a gida ni ina da wadatar da zan ciyar da kowa gwargwadon wadatar da Allah ya bani da yin fiƙa zu sa'atin min sa'ati wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sai ja Allah ba'da usrin Allah ya ce mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa talaka da muka hana shi kuɗi muka matse masa arzikinsa Allah ce shi ma ya ciyar gwargwaron talaucinsa wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah ya ce ku ciyar dan tafarkin Allah wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar domin ci gaban addini ku ciyar domin taimakawa makwabtanku ku ciyar domin taimakawa talakawa ku ciyar domin taimakawa gajiyayyu Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannun cikin halaka malaman tafsiri suka ce duk wanda yake da daman ya ciyar yana da dukiya ya ciyar ya yi to daidai yake da ya jefa hannunsa cikin halaka ta yaya hadisin manzon Allah manzo Allah ya ce ma min yaumi yasbihu fi ibad ba za ta taba samu gari ya waye ba bayi su wayi gari face wa malakani yanzu lan manzo Allah ya ce face mala'ikun Allah guda biyu suna sakowa duniyar nan fa yaqulu ahaduhuma dayan su sai ya ce Allahumma ya Allah ati munfiqan khalafa Allah wanda ya ciyar da dukiyarsa domin taimaka wa 'yan uwansa ko taimaka addini Allah ka mai masa gurbin abin da ya ciyar wa yaqulu akhar dayan kuma sai ya ce Allahumma ati mumsikan talafan Allah mai rikewa wanda baya san bayarwa mai hannun yan dambe mai hannun jarirai mai mammako Allah ga dan mai asara cikin dukiyarsa sai ga mutum yana ba shi sa manzo Allah ya ce ma na kasar sadakatun min wallahi sadaka ba ta rage dukiya ji manzon Allah in ka bayar yanzu guda daya to Allah madaukin sarki hadisin cikin sahih muslim Allah zai dawo ma da wannan guda dayan ya ninka ma guda goma ya ninka ma su ɗari bakwai kuma sannan bayan nan ya lafta maka lada amma sai dai babu gori allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum kada in ka ciyar kuma kana cewa gafara ta nake ciyar da kai ma baka da sana'a nake ciyar da kai ka bata ladanka